da farko ya kake kallon wannan barazana ta shugaba Donald Trump na soke wannan shiri? To a hakikanin gaskiya maganan cewa ya hana ba da green card ba wai ainihin wanda suka riga suka zo nan kasan suka yi wato file suka yi application na neman green card wato koren kati ba na izinin zama residency ba wato irin wanda akan yi ne na kaman kalo-kalo kaman caca wanda ake yi ta yanar gizo idan mutum daga ko'ina kake a duniya akwai website ɗinsu wato yanar gizo na amerika da mutum zai shiga domin ya nemi wannan izinin samun green card lottery ake cewa idan mutum ya ci to sai a bashi sai ya zo to kasashen duniya kowane sai a ce kamar a ce najeriya an bata wuri biyu na mutum ɗari biyar a shekara kamar su ghana kamaru ina ne duk ko ina a duniya za a ba da wannan kamar da kai magana na wato green card to ya ce wannan tsarin da aka yi shekara da shekaru ana yi zai soke shi to kana ga zai samu goyon bayan majalisa dangane da wannan aniya tashi to amma ya samu turjiya ga 'yan majalisa wanda yake 'yan jam'iyyarsa ne ma saboda sun nuna cewa idan ka duba ka gani jama'an da akan ba wa'annan koren kati su zo ƙasar nan ba wai an ba su ne haka kawai don ana so su zo haka kawai su zama zaune gari banza ba a'a ana so in wanda Allah ya bashi ya zama mutumin kirki ya zama mutum kwarai kuma ya taimaka ma ƙasan domin ci gaba domin haɓakan tattalin arzikin ƙasa dalilin da yasa ake yin wannan green card wato lottery kenan domin su ƙorafin su cewa idan ka je ka duba ma'aikatan workforce na labor ko kuma na middle class na ma'aikaci a ƙasar nan galibi duk baki ne sannan akwai wanda su sun zo ne domin irin wannan lottery da akan yi a ba mutum green card to ya ce ya soke to turjiyar da ya samu kenan suka ce yana da sharri yana da fa'ida shi a ganin shi saboda galibi waɗansu wanda sukan zo ɗin sukan zo su zama zaune gari banza ko an ba su katin bayan sun zama zaune gari banza su zama annoba ga ƙasa kamar yadda dai wannan ka gani wanda ya yi wannan ta'addanci a yau. To idan yi nasara wajen aiwatar da wannan manufa tashi, wani irin illa zai wa masu buƙatar zuwa Amurka daga ƙasashen duniya ta irin wannan hanya? To, na farko dai illan da zai yi shine kamar yadda na yi bayani cewa ainihin su shugabannin ƙasa da suka shuɗe dalilin su na yin wannan lotari na koren kati green card sun yi shi ne domin a taimaka ma ƙasa ta haɓaka ta wajen tattalin arziki da sauransu to a hakikanin gaskiya aikin da mutanen nan sukan ci wannan lotari su zo su kasar ƙasar nan aikin ƙazanta aikin ƙasƙanci aikin da yake wanda yake ba kowa ne zai yi shi ba ba wani amerika ne haifaffen ƙasar nan zai yi shi ba to a gaskiya za su samu matsala da wannan akwai kuɗi da kuɗaɗe da yake shiga hannun gwamnatin ƙasar nan ta sanadin wannan lottery ɗin kuɗi ne mai yawa ba kaɗan ba wanda ake biya kafin ma a baka wannan in to kaga duk wannan ne shiga ba zai shiga aljihun gwamnati ba. Na, Alhaji Garba Suleiman Samuna ka mun gode sosai da wannan fashin baki da kai mana. To, madalla masu saurare ku huta lafiya.